sha takwas ga watan muharram hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗawa da dari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da ɗawa ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar da'awat wal وتلخيص mustahabba bil المستهبة wan nahar na al'imam abi zakariya muhiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba har yanzu dai malam yana mana bayanai masu matukan mahimmancin gaske cikin muqaddima yanda da izinin allah fahimtar waɗannan bayanan da yake mana zai jagorance mu wajen fahimtar littafin kyakkyawan fahimta a inda a yau za mu tashi fasli na ƙarshe inda ya ce faslon ga wani fasli ilam annama azkuruhu fi hadal kitab mala ya ce ka sani yana daga cikin abin da nake ambatawa ko wanda zan ci gaba da ambatan shi a cikin wannan littafi min al'ad na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama adifuhu ila al-kutub al-mashhura mala ya ce zan rika danganta su zuwa ga shahararrun littattafai ma'ana in ya kawo hadisi zai ce wanda ya roto hadisin nan bukhari ne ko muslim ko abu dauda ko nasa'i da dai sauransu shine zai rika danganta hadisan zuwa ga shahararrun littattafai da aka ruwaito su wa gairuha da wasu littattafan ma da shahararsu bai kai na waɗannan ba mimma kaddamtuhu mala ce daga cikin waɗanda ya gabatar da bayanansu mun karanta su a cancan baya mala ce sun ma kana fi sai hayyul bukhari wa muslim sannan dai kun ga hadisan da zan dogara da su cikin bukhari da muslim an fi a hadihima ko ɗaya daga ciki misali ruwayan bukhari ko kuma ruwayan muslim kadai aktasiru ala idafatihi ilaihima in har bukhari ya ruwaito hadisin shi kadai in ya ce bukhari to zai takaita ba zai kuma danganta wannan hadisi zuwa ga wani malami tare da bukharin ba in muslim ne kadai ya ruwaito hadisin banda bukhari in ya ambaci cewa muslim ne ya ruwaito hadisin to zai takaito ga danganta wannan hadisi zuwa ga muslim ba zai hada shi da wani malami ba in kuma bukhari da muslim din ne suka ruwaito to haka shi ma zai takaito ga danganta hadisin gare su su bi kadai to shine sai malai ce li wusulul ghardi saboda an samu manafan wa huwa sihhatuhu shine ana son a tabbatar cewa hadisin ya inganta ko ko bai tabbata ba to ko da hadisan da suka zo cikin bukhari da muslim ingantattu ne shi yasa malai ce fa inna jami'a ma fihi ma sahihun domin duk hadisan da suka zo cikin bukhari da muslim hadisai ne ingantattu wa amma ma kana fi gairihima amma duk wani hadisin da ya zama cikin wani littafi ba bukhari da muslim ba fa adifuhu ila al-kutub sunan malai ce zan danganta shi zuwa ga littattafan sunan ne wa shubhiha da littattafan da suke kama da sunan din mubayyinan sihhatahu malam nawawi yace zan yi kokarin ambaton ingancin hadisin wa husnuhu ko kuma kyawun hadisin aw da'afuhu ko kuma raunin hadisin idza kana tin hadisin na da rauni in ya ruwaito sai ya bayyana cewa wannan hadisin fa yana da rauni mala yace zai yi wannan aikin bayyana inganci ko rauni fi galibil mawadi a wajeje mafi rinjaye ba duka ba zai iya yi wa ya takaita a wani waje a wani waje kuma ya ba mala yace wa qad aghfulu an sihhatihi so da dama wani lokaci zan iya rafkana dangane da ingancin hadisi wa husnuhu ko kuma kyawun hadisin wa ba'afuhu ko kuma raunin hadisin mai hadisin ingantacce ne to zai iya rafkana ya raunata shi ko hadisin mai rauni ne zai iya rafkana ya inganta shi ko kuma hadisin yana da rauni kuma ya kawo shi ba tare da ambatan raunin ba ko kuma ba tare da ambatan ingancin wannan hadisin ba duk wannan zai iya yiwa mala yace wa alam anna sunan abi dauda min aksari ma an minhu mala ce ku sani sunan abi dauda yana daga cikin littattafan da zan fi yawaita kawo hadisan cikin shi in kuka ware bukhari da muslim wa qadar ruwina anhu annahu qala dalilin da yasa sa limamin nawawi zai yawaita kawo ruwayan abu dauda koma bayan sauran littattafan ya ce domin mun ruwaito a cikin sunan abi dauda ya ce zakartu si kitabi al'imam abu dauda a sajistani ya ce na ambata cikin littafi na asfahiha sahiha hadisin da yake ingantacce ne wa ma yushbihuhu da wanda yake kama da hadisi sahihi shine hadisi hasan wa yuqaribuhu wanda ya kusa da shi shine sahihun li wa ma kana fihi da'afun da hadisin da a ciki ya zama yana da rauni shadidun rauni mai tsanani bala ya ce bayyantuhu zan bayyana cewa mai raunin ne karara wa malam azkuru fihi shay'an bala ya ce duk abin da ban ambaci komi game da inganci ko rashin ingancin shi ba fa huwa salihun wannan hadisi zai zama hasanun ne ko hasanun lagairihi wa babu as Asahumin min ba'din ya ce wasu daga cikin wanda zan yi gumbance komai a kansu ba to sun ɗaran ma wasu su inganci da kuma tabbatuwa mala haza kalamu abi daud wannan zancen abu dauda ne rahimahullah to wannan shine dalilin da yasa babban malami al-imam an-nawawi ya ce ya dogara ya jingina a ruwayan abu dauda saboda mafi yawancin abin da ya kawo ingantattu ne ko kuma waɗanda suke sahihun lagairihi ko hasanun lagairihi ko hasanun lizatihi ko wanda yake salihun lilahitijaj wanda za a iya kafa hujja da shi ba tare da mishkila ba malai ce wa fihi fa'idatun hasana sannan a cikin sunan abi dauda akwai wata fa'ida kyakkyawa wanda ya taju ilaiha sahibu hazal kitab wa ghairihi wanda hatta shi al-imam nawawi mai wannan littafi yana da matukan bukatan wannan fa'ida ba ma shi ba har wanda ma zai bukaci wannan littafi wahiya ita wannan fa'ida ita ce anna ma rawahu abu dawud fi sunanihi abinda abu dauda ya ruwaito a cikin sunan nashi walam yazkur da'afuhu sai bai ambaci raunin shi ba wa huwa indahu sahihun aw hasanun cewa wannan kyakkyawa ne ko kuma ma sahihi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko abu da abin da ya faɗi kenan in ya kawo hadisi sai bai faɗi mai rauni ba ne kuma bai faɗi ingantacce ba ne sai ya shiru to a wajen abu da wannan hadisi ingantacce ne kuma hasan ne mala ya ce wa kalamuhum wa kilahuma yuhtajju bihi in ma sahihi ne in ma hasan ne to da ai ana kafa hujja da su fil ahkami wajen abin da ya shafi hukunce hukunce fa kaifa bil fada'il male ce to an kafa hujja da shi ma wajen hukunci to sai ake kafa hujja da shi wajen abin da ya shafi al'amara masu falala wanda za mu zo mu karanta su Fa'iza za ta karrara haza malai ce in wannan aka waye gari ya tabbata fama ta ra'aitu huna hadisan famata ra'aita kuna hadisan duk lokacin da kika ga hadisi a anan min riwayati abi dauda aka ce abu dauda ya ruwaito shi walaysa fihi tad'if kuma ba ambaci cewa ya hadisi ne mai rauni ba fa'alam annahu lam yudha'ifhu cewa abu dauda bai raunata shi ba kenan za a iya ɗauka a yi amfani da shi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce wallahu alam Allah maɗaukin sarki shine mafi sani wa qad ra'aytu an uqaddima fi awwal kitab malam yace na ga dacewa da cancanta in gabatar a farkon wannan littafi baban wani hamshakin babi fi fadilati zikiri mutlaqan wanda zai mana bayani akan falalan zikiri kai tsaye azkuru fihi atrafan yasira wanda zan ambaci wasu hadisai yan kaɗan tuqi'atun lima ba'adaha domin su zama shimfida da sharan fage ga hadisan da za su biyo baya sun azkuru maqsudul kitabi fi abwabihi sannan sai in biyo baya a babubukan da za su rako wannan sai in ambaci asalin maƙasudin wannan littafi a cikin waɗannan babubuka wa akhtimul kitaba insha Allah ta'ala bala ce in Allah madaukin sarki ya so zan ƙara wannan littafi ne bi babul istighfar da babin da ke bayani kan istighfari tafa'ulan saboda arashi bi an yahtima Allahu lana bihi cewa Allah madaukin sarki ya ƙara rayuwarmu da ɗauki ranmu ta hanyar tuba da karɓan tubanmu da sa mu cikin bayi waɗanda Allah madaukin sarki ya yafe ma wallahu subhanahu al-muwaffiq Allah madaukin sarki shine wanda yake datar da bayan shi wa bihi sika Allah madaukin sarki shine abin amincewa wa alaihi tawakkul ga Allah ne abin dogaro wa itimad Allah madaukin sarki shine majinginan bawa wa ilaihi tafwidi mala yace wa ilaihi tafwid ga Allah madaukin sarki ake fawwala al'amara wal istinad kuma duk wanda yake son ya jingina ya dogara ya samu ubangidan da babu irin shi to ya kama Allah madaukin sarki zai tsira jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan ƙarshen wannan zungureriyar mukaddima kenan wanda aƙalla ba ka tsara ba mun karance ta kasar goma sha uku da wani abu yana daga cikin abin da ya zama wajibi ga duk ɗaliban ilimi su sani in za a karantar da mutum ilimi in mukaddima ta kai shafi miliyan in dai ilimin ake son a karantar a karantar da mutum mukaddiman duka duk wani sharhi da ya shafi wannan hadisi ko komin yawan shakarantar da ɗalibi kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine abin da mu muka yi imani da shi a wannan tafiya na bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kuna fahimtar wannan da kyau ko amma in ba haka ba shine sai ai karatu mutum ya haddace karatattuka da yawa amma kwankwasa shi bai da ilimi ko kwaya daya Allah madaukin sarki ya sa mu dace babi na farko a cikin wannan littafi mala ya ce babun babu muktasarun fi ahrufin wannan babi babi ne ɗan takaitacce wanda zai zo da wasu 'yan takaitattun bayanai cikin wasu 'yan haruffa ƙididdigaggu mimma ja a fi fablis zikir waɗannan bayanai da waɗannan hadisai da waɗannan sakonni za su zo su bayani dangane da falalolin zikiri ghairu muƙayyadin bi waqatin zikirin da ba ƙayyade mai lokaci ba akwai zikirin da bai da lokaci duk sanda mutum ya samu zarafi da dama kawai sai wannan zikirin amma akwai zikiri wanda yake muƙayyadun bil wakati an sanya mai lokaci wa muƙayyadun bil lafzi an ƙayyade mai lafazi wa muƙayyadun bil adad an kayyade mai adadi to irin wannan zikiri za mu zo mu tattauna shi in aka ce ki tara kika yi goma ya rushe in aka ce ki yi da safe kika yi da rana ba zai aiki ba mun gano wannan in aka ce ga lafazin kika canza lafazin ba zai yi ba kamar lokacin da annabi ya karantar da wani sahabi zikirin kwanciya bacci ya ce wa nabiyuka alladhi arsalta sai ya ce mai maimaita in ji ko ka haddace sai ya ce wa rasuli alladhi arsalta to kalman annabi gaba take da kalman ar-rasul gaba take da kalman annabi amma annabi ya yi amfani da lafazin annabiyu ne shi kuma sai ya ce ar sai annabi ya ce ni ba haka na ce maka ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan babi zai mana bayani akan zikirori da falalolinsu waɗanda ba ƙayyade su da lokaci ba kuma ba ƙayyade su da adadi ba amma dai kuma an ƙayyade su da lafazi wannan lafazin shi zaki amfani da shi ƙarara kamar fatiha ce a sallah duk yanda kika iya larabci duk yadda kika goge da iya bayani ba za ki shiryo ma'anonin fatiha ki zo da wani samfari madadin alhamdulillahi rabbil alamin ki ce ashkuru lillahi rabbil khaliqin mun gano wannan da kyau ko ai ba zai yiwu ba alamina ne talakan bayi khaliqina ne masu kujera masu mota magina da sauransu ai ba su ne mutanen ba to in kika canza waɗannan abubuwan to ba za a karba ba sai a ce ki zo da shi bi lafzihi kun gano wannan da kyau ko la bi ma'anahu Allah madaukin sarki shiryar da mu malai ce qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wala zikrullahi akbar duk abin da mutum yake neman ɗaukaka da buwaya da haske a cikin shi to ya rike ambatan Allah ba abin da yake sama da ambatan Allah ambatan Allah shine mafi kima ambatan Allah shine mafi girma a lokacin da rayuwa ta miki kunci a lokacin da talauci ya maki kamun kazan koko a lokacin da rashin lafiya ya mamaye gaban jikinki a lokacin da damuwa akan abin da ya shafi makoman 'ya'yanki, jikokinki tattaba kunninki ya maki gida Allah ya tattaro duk wani ina ki ina zaunar da shi ki tabbatar da suna zikirin safe da zikirin yamma zikirin fita gida zikirin shiga gida zikirin shiga kasuwa zikirin shiga ban ɗaki da fita zikirin shiga masallaci da fita zikirin kwanciya bacci zikirin kaza da kaza da kaza ki tabbatar da wannan in ba haka ba kauce ma waɗannan askar ɗin yana daga abin da ke kaskanta bawa ya koma asfalus asilinan. hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum shin bana sanar da ku shin bana ilmatar da ku shin bane muku bayanin mafi alkhairin ayyukan ku ba Mun gano wannan da ku sannan yace ce wa zakkaha kuma aikin da yafi fi kowane aiki daga cikin ayyukan naku tsarki ba inda maliki kum a wajen Allah mamallakin ku wa arfa'uha fi darajatikum kuma aikin da yafi kowane aiki ɗaukaka ku a wajen Allah wa khairun lakum min infaqi zahabi wal warad kuma yafi alkhairi wajen ciyar da zinare da azurfa da za ku yi naira da daloli wa khairun lakum min an talqa aduwakum kuma yafi maku alkhairi sama da haduwan da za ku yi da makiyanku Fata fatadribuna a anaqahum ku sa takobi ku fille wayayen su wa yadribuna a anaqakum su ma su sare naku wayayen kalu bala ya rasulallah sabai suka ce wai sanzan Allah ai mana wannan bayani alkhairi ne qala sai annabi ya ce zikrullah shine ambatan Allah lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yake jan kunnun masu imani dangane da ɓoye kuɗi da ƙin ciyar da shi Allah ya ce zai masu azaba da hukuma ga duk waɗanda suka taskace kuɗi ba sa ciyar da saboda addinin Allah sai bai hankalin sai tashi to yanzu kenan babu sauran dama ga mutum ya ɗibi dukiya ya je ya ɓoye ya asusu ya banki ya adashi ya kaza ya kaza sai sai na umar ya ce ku bari zan tambaye maku annabi mai Allah yake nufi da wannan ayar ya je tambaye annabi ya ce ma nadda ya rasulallah me ya kamata ma'anad ma'adana me ya kamata mu aje me ya kamata mu koye ya manzon Allah sai annabi ya ce kalban shakiran bawa ya samu zuciya mai gode ma ni'imar Allah ko ya ni'iman take don duk halin da kika samu kanki ko wai ga ki kalli na bayan ki kila yau kin tashi baki da kotaro kin tashi kanki na ciwo ko bayan ki na ciwo ko kafan ki na ciwo ko al'ada ya zama maki matsala ko kaza ko kaza wannan ki gode ma Allah in kin waiga sai ga wani kafa ɗaya yake da shi wani hannu ɗaya yake da shi wani bai da ido ɗaya wani bai jin magana wani ko kwance yake a asibiti ko motsi ma bai yi sai ki gode ma Allah a bisa halin da ya sa ki kuna fahimtar wannan da kyau ko kalban shakiran sai ce walisanan zakira da harshe wanda yake ɗanye fatau wajen ambatan Allah sai ce wa zaujatan ta'inu ahadukum ala amril akhirah da mace kirki ta gari wacce za ta agaza ma ɗayanku wajen aikin lahira ya ce waɗannan abu guda uku duk wanda ya mallake su ko to ya ta sama duniya sama duniya ido Allah sai ta zo teme ladabi a gaban shi kun gano wannan da kyau ko duk wanda yake son duniya teme ladabi ya ɗebi inda yake son ya ɗeba ya watsar da wanda yake son ya watsar ya tsara waɗannan abubuwa guda uku alban shakiran walisanan zakira wa zaujatan ina ahadukum ala amril akhira shi yasa wasu matsalolin da kuke fuskanta a gidajen ku ku je ku bincike wannan ko da duk gidan suna da kalbin shakir lisanin zakir amma kuma ke kina taimaka ma iyalanki da mijinki wajen al'amarin lahira ko ba ka yi in ku an samu wannan matsalan to tukunyan ba za ta tsaya ba cin da dama murhu ne meme mai tara ko uku shi yasa ke kina daga cikin waɗanda kike haifar da matsala kenan kina daga wanda ke haifar da fitina kenan kina daga wanda ta haifar da talauci da damuwa da baƙin ciki da kunci a gidan shi yasa sai ki marmaza ki gyara ina fatan mun gano wannan da kyau domin annabi ya girmama ki ya ɗaukaka ki ji inda ya kutso da ke cikin ibadan Allah guda biyu kalban shakara wani sanan zakira sai ce da ke shi sa hadisi annabi ya ce ba abin da ya ma mumini saura irin ya samu imani na kware imani ya tabbata shi yasa ma ya zama mumini sai ce sai mace ta kwaranta in ya kalle ta za ta faranta mai rai in ya faɗi magana a kanta za ta kubatar da shi ba zai ji kunya ba in bene nan za ta kara mutuncin shi za ta kara mutuncinta za ta tsara dukiyan shi za ta tsara kaza da kaza to ita ce imra'atun ta'inu ahadukum ala amril akhir amma mai gida yana da shakka yana da tambaba game da ke to ba ke bace ina fatan mun gano wannan da ke ke sunan ki injin kyankyasa amma ke ba mace bace ba ke ce az saliha allati tu'inu almu'min mumin ala amril akhir ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan ita ce aya ta 45 a cikin suratul ankabuti Waƙala ta'ala Allah madaukin sarki ce fankuru ne azkurukum ku tuna ni ku ambace ni zan tuna ku zan ambace ku ya daga cikin Allah madaukin sarki tashi tuna ki sanda kike yawan ambatan Allah a halin yalwa halin kunci halin farin ciki halin bakin ciki to duk sanda kika samu kanki a damuwa Allah zai tuna da ki Allah zai ambace ki fil mala'il a'ala a cikin gayyan dandazon mala'ikun nan na sama Allah zai yi alfahari da ke duk sanda al'amari ya maki kunci Allah zai kawo maki agaji wajen kwarin ya maki shi sa kada ku yi sakaci wajen ambatan Allah duk lokacin da aka ce ambaci Allah yanayi kaza a lokaci kaza karki ce kin gaji karki ce kina bacci karki ce aiki ya yawa ki aikin da wardan ki samu daman ambatan Allah a lokacin da ya gabata ya samu Allah madaukin sarki ya samu dace fazkuruni ku tunani ku ambace ni azkurukum zan tuna ku ni kuma zan ambace ku wannan ita ce aya ta 152 a cikin suratul baqara wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace falaula annahu kana min almusabbihina annabi yunus amincin Allah ya tabbata a gare shi Allah ya aike shi wajen mutanen shi wannan mutanen garin da ya je masu wa'azi baki ɗaya sai suka yanke shawara ba za su imani ba yi wa'azin duniyan nan suka ki yi barazanan duniyan nan suka ki ya ce to allah madaukin sarki zai kawo ba suka ce mara ba ta zo ɗin jama'a kun ga fitina duk mutumin da ke nuna cewa ya shirya ma bala'i ya shirya ma kaza ko in allah madaukin sarki ta yi saukar mai da bala'in sai allah ya sa mai ido ya fita magani suka ce sun shirya nabin Allah ya roƙi Allah ce ga abin da suka faɗi aka ce to shikenan azaban za ta zo gobe daidai lokaci kaza yana zaune sai ya hango alaman azaban na tafi yana ganin azaba na tafi tun ba a bashi izini ba sai ya karambani sai ya gudu Da ganin ne malaman usul suka ciro ka'idan man ta'ajjala bi shay'in qabla bida'ihi duk wanda ya gaggauta yin abin da lokacin shi bai yi ba ukira bi hirmanihi sai an mai ukuba na hana shi wannan abu a kawai ya kama hanya ya gudu Allah bai bashi izinin fita ba sun da kuma mutanen garin sai ga hukuma sai sarkin garin ya tara su baki da yace kun ga abin da Yunus yake fada shi gaskiya ne yanzu ga hukumar nan na tafi saboda haka mu canza shawara suka yadda suka janye kafirci suka ce duk garin za a musulunta saboda haka kowa ya tarkato iyalan shi da dabbobin gidan shi in kina kiwon kaji kwaso su mai kiwon awaki kwaso su yan shila taho da su wanda ke kiwon duk ko zomo ne ko beran masar ne ko wane ne salwace duk aka tarkato su gaba ɗaya aka nufo gidan annabin Allah annabi Yunus yana zaune gida yana hada kayan shi da ya ji alamar hayaniyar mutane a bayan gari sai ya ɗauka ko sun ga azaba ne bari su fara murƙushe shi kafin azaban ta murƙushe su sai ya haura kawai ya sheka suka zo suka yi nadama wannan nadaman da suka yi sai Allah ya janye azabar shi kuma ya riga ya ji ya fada jirgin ruwa an yi gaba ana tafi ana tafi sai jirgin ruwa fara tambal tambal da shi kuma annadin Allah mun gano wannan da kyau ko aka yi ƙura'a ƙura'a ta fada kan shi aka tsaya aka kalli <clears throat> to yanzu wannan mutumin kirki wannan ne siffa na kwarai a ce zai wannan laifi aka ƙara ƙura'a ƙura'a ta ƙara faɗawa kan shi aka tsaya aka yi nazari aka yi lissafi yanzu kamar wannan a ce shi zai wannan abun ba zai yiwu ba aka ƙara ƙura'a ƙura'a ta ƙara faɗawa kan shi kai sai ga da sa'allaka gaba ɗaya gara a haƙura shi ne sai suka cicciɓe shi suka jefa shi a cikin ruwan kawai yana faɗawa sai wayan wata hamshakiyar kifi ce kawai sai ta haɗe shi ita wayan guda ɗaya yan budurwa haka wanda ta fara tashi ta kai girman masallacin nan ko sai ta haɗe shi shine Allah maɗaukin sarki ce falaula annahu kana minal musabbihina ba dan sanda yake tudu sanda yake gari yana yawan ambatan Allah ba kun fahimci wannan da kyau ko ya tuna da Allah kafin ya shiga wannan yanayin lalabisa fi batnihi Allah ya ce da nan muka yi mai kabari a cikin kifin ila yawmi yub'asuna har zuwa tashin kiyama saboda su annabawan Allah Allah ya haramta ma ƙasa cin jikinsu to cin da an haramta ma ƙasa cin jikin annabawa to kun ga wannan cikin kifin ba zai iya rike wannan annabin ya dagargaje ba ba zai yiwu ba sai dai ya zauna a cikinta a yanda yake har zuwa tashin kiyama to wancan tunawa da Allah da yake na azka wannan yasa Allah madaukin sarki yasa kifin ta rika jin kaba kaba ba za ta iya ba har sai ta zo gaba ta amayar da shi sannan ta je gida ta koma cikin ruwa shi kuma igiyar ruwa ya turo shi gefe nan ya jinyan kunan da yi a cikinta har ya rarrafa ya koma cikin gari sai ga mutanen garin baki ɗaya sun zo sun tarbe shi an kai shi gida an kula da shi sun musulunta suka tambayi labari ya ba su ya tambayi labari suka ba shi shikenan sai a koma sai Allah ya ce ba dan rahamar Allah ba duk da ya gargaza alƙaryar sai ce da za a samu wata alƙarya su imani kamar yadda mutanen yunus suka yi imani da in yi nufin masu wata hukuma sai ya fasa su dubu ɗari ne allah ce auye zidon kuma sun ɗara ma dubu ɗari gaba ɗaya suka yi imani ba annabin da allah madaukin sarki ta baya kowa a duniya duk mutanen duniya suka yi imani in ba shi ba babu kwata-kwata kuma ikon allah bai daga cikin ulul na rusuli annabi adam ma da ya zo ‘ya'yan shi kwaya biyu ne ɗaya kafiri ɗaya musulmi Allah bai ga dama kowa ya zama ɗari bisa ɗari zai bi shi inda Allah maɗaukin sarki ya ga dama sai ya bar ma aljanna Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan ita ce aya ta ɗari da arba'in da uku da ta ɗari da arba'in da hudu a cikin sotis safat wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun su mala'ikun Allah madaukin sarki tasbihi suke dare da rana babu kakkautawa duk wata gaba da Allah madaukin sarki ya umarce su da yin tasbihi sun tsara wannan tasbihi yi suke babu saurarawa ba su da sakaci da wasa wajen ambatan Allah aya ta 20 cip cip cikin suratul anbiya malam ya bude da waɗannan ayoyin alkur'ani domin zama shimfida da sharan fage gane da abin da ya shafi zikiri wanda yake buɗaɗɗe wanda ba a ƙayyade shi da lokaci ko da adadi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko amma sai dai idan zikiri ya zo daga bakin annabi to so ake mutum ya wannan zikiri da wannan lafazin da ya zo daga annabi allah madaukin sarki ya sa mu dace malam nawawi ya ce روينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجوفي مولاهم وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما بأسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه malam zai fara hadisin sai da ya kawo cikakken sunan alimam al-bukhari da nasaban shi cikakkiyar daraja da suna da nasaba na alimam muslim ya ce ruwina mun ruwaito fi sahihai a cikin ingantattun littattafan nan guda biyu na imamai na manyan limaman musuluncin nan al-muhaddifina almuhaddisina waɗanda suke gogaggu ƙwararru fitattun malaman hadisi al-imam al-bukhari yana matashi yana yaro aka ji ana ce mashi amirul mu'minin fil hadis shi in ce mashi hafi ya rage mai makani in giga ce mashi allama wani rage mai makani darajar sai dai zama amirul mu'minina fil to kufa kuma dandazo ne na manya-manyan malamai na kowane fanni akwai manyan malaman hadisi wanda bukhari ya shiga sai suka ce wannan dan yaron ne za a zo ana malakabi da cewa amirul mu'minin fil hadis eh ana mai kallon uku ahu sai suka ɗibo mutum goma daga cikin fitattun matasan su gogaggu waɗanda suka san hadisi kowane mutum ɗaya ka bashi hadisai goma ya rikita isnadan kun gano wannan sai ka zo suka kewaye bukhari suka ce wasu hadisai ne muka ji su muke son a yi mana su kuma mun kasa gane yadda hadisan suke za ce to wa hadisan nan suke sai wanne ya karanto goma shi wanne ya karanto goma isnadi baki da sai da suka gama tsaf da al bukhari ya ce kun ga ko ni tun da nake ban taba jin waɗannan hadisan ba sai suka ce a bara ka ba mutane waje mu na wasa ne an na ce maka amir mu'minin fil hadis hadisan yan islamiyya ma baka sani ba sai dariya sai ce ku zauna ku zauna yanda kuka karanta su ba haka na san su ba kai na makwancan hadisinka na shida wannan matanin ba da wannan isnadin da ka kawo shi yake ba yana cikin isnadin shi shine hadisin wannan na uku ku fara wannan da ku haka ya ɗaɗɗauko isnadan a cikin hadisan gaba ɗaya shirya ka yadda suke guda ɗari don cakuɗa hadisan suka yi suka cakuɗa isnadan suka wargaza su don su gwada shi ya ce ba ka da sun sigar isnadan ba ya biya sai ta kowanne fitar da su guda ɗari cib suka ce radina anta amirul mu'minin fil hadis mun yadda lalle kai ne sarkin mu'minai a duniyar hadisai al-imam al-bukhari kenan imam al-muhaddisina abu abdullah ana mai alkunya da baban abdullahi cikakken sunan shi muhammad dan isma'il dan ibrahim dan mugera al-bukhari dan garin bukhara ne yanki ne daga cikin yankunan united soviet ƙasar rasha aljiu fi maulahu sannan kuma aka ce kakannin shi sun musulunta ne a hannun ju'ufawa sannan sai abul hussein baban husaini alkunyan muslim kenan muslim bin al-hajjaj bin muslim al-kushairi an-naisaburi radiyallahu anhuma cikin waɗannan masu kutubu sitta aka ce al'imam muslim ne kaɗai balarabi duka sauran gaba ɗayansu turawa ne mun gano wannan da kyau ko gaba ɗayansu shi kaɗai ne muslim yake balarabi to sanda al'imam bukhari ya shiga bagadaza ko kofa sai aka samu malaman garin sun sa mai karan tsana wanda kawai ya makale mai cikin ɗaliban ana ta kyamatar da ɗalibai shi ana mai sharri ana mai kage da ɗalibai suka gudu suka daina zuwa makarantar shi amma limamin muslim sai je makale mashi ya ta karantar da muslim karatu ya ta karantar da shi ya ta karantar da shi ya haƙura har ga shi yau bukari ya rubuta sahihul bukari wanda ke biye da shi sai ce sahihu muslim ina fatan mun gano wannan da kyau shine za ku je na da cewa sa'altu abu abdullah haka al'imamu tirmidhi ɗalibin bukhari ne za mu zo za mu ci don lokacin da al'imamu bukhari yake karantarwa su ma malamai ne amma kuma ɗaliban shi kuna fahimtar wannan da kyau ku haka za a zo in ya rikice mu sai su koma ala gafarta malam me kaza yau sai aka waye gari ga bukhari da sahihul bukhari ga muslim da sahihul muslim ga al'imamu tirmidhi al-jami'u sahih mun gano wannan da ke ko sunan al'imam imam at-tirmidhi za mu zo mu karanta tarihin tarihinsa a wani lokaci da iznin Allah to shine sai malai ce radiyallahu anhuma Allah ya kara masu yadda bi asanidihima sun ruwaito wannan da isnadansu an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira babban sahabi sahibul hadis wa sunna Allah ya kara masa yadda wasmuhu cikakken sunan al-imam abu huraira abdurrahman bin sakhar alal asah a bisa mafi ingancin ruwaya sunan shi abdurrahman dan sakhar malicin salasi na kaunan dangane da cikakken sunan abu huraira wajen maganganu talatin aka yi ko san mutum ya shahara ko to za a yi ta sabani dangane da komi shi? wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza wane ce kaza amma wanda bai shahara ba ina ruwan wani da shi to shi kuma ya shahara ne da alkunyin shi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu akwai wani malami a nan garin a nan unguwan yake amma kullum ya gani malam muhammadu sani yake ce min me yasa yake ce malam muhammadu sani saboda ni ne lakabina ne ya shahara sunan ba bai shahara ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma kullum magaza ta ce malam muhammadu sani kana birge ni kana bana haushi in ka ruko kana karantar da sunan nan kana bayanin tarbiyya sai in ji kamar in zo in goya ka amma in ka taso shi hunnan ma gaba sai in ji kamar in dauko tsuma giya bibbige ka na ce haka za ka haƙura yau ma ina da karatu akan shehunnan ku saboda shehunnan ku ne ba su da gaskiya <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ku mu ko duk wanda bai da gaskiya muka rafa shi ku wallahi sai ya dawo ya tuba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mahallin shahid gashi bai san sunana ba Muhammadu Sani yake ce ina fatan mun gano wannan da kyau ya rage man mukami daya ya dan dawo baya kadan da ya gano sunan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai ya ce wajen maganganu 30 aka yi akan wai menene hakikanin sunan al-Imam Abu Hurairah mala ce wa huwa aktsaru sahaba radiyallahu anhu hadisan abu huraira ya ɗarama ma dukkanin sauran sahabbai yawan hadisai kun sa akwai sahabbai guda bakwai wanda sun fi kowa yawan hadisi sabu'un minas sahabi fokal alfi alf qad naqalu anil al khairi mudar bakwai daga cikin sahabban annabi sun ruwaito hadisi sama da dubu dubu daga annabi daga ciya ga ce abu huraira sa'adun abu huraira shine na farko sai sa'ad bin abi waqqas jabirun sai jabir dan abdullahi sai ibn umar sai ibn Abbar sai ana sewa siddiqatun sai sayyida aisha Allah ya kara mata yarda waɗannan sun fi kowa ruwaitar hadisi daga annabi to mai gidansu duka wajen ruwayan hadisi shine abu huraira abu huraira ya ce kai da a ce na ɓarke buhuhunan ilimin da na shawo daga annabi ya ce kun yanka wuya na. aka ce ya ka ya ce ai buhu ɗaya fashe buhu biyu fa ya ce aka ce me yasa ya ce buhu ɗaya alamun tashin alkiyama ne da fituntunin da za su faru ƙarshen duniya wanda idan aka ɓarke buhun ko sarki wane da wane da wane za su ce da su ake yi kuma za su komo su yi mai ɗauki mataki a kan shi maimakon kaji ana yi da kai me kamata ka yi ka gyara ya ce ko ba zai yi ba waɗannan dai da ake kantar da ku sallah azumi zakka haji sa ku yi amma sauran bayanai kuma to kuma sa alherin Allah duk waɗannan hadisan kuma wasu sahabban su ruwaito amma kuma haka aka rika bin su ɗaya bayan ɗaya ana kashe su ɗaya bayan ɗaya shi kai za mu zo mu karanta kuma mun karanta tarihin abu kurera za ku ji menene sanadiyar rasuwan shi shi kan shi al'imamul bukhari ai kashe shi aka yi allah maraukin sarki ya sa mu dace abu huraira ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce kalimata ne kalmomi guda biyu khafifata ne alal lisan masu sauƙin faɗi ne akan harshe sakilata ne masu nauyin gaske ne akan ma'auni habibata ne ilar rahman sannan allah mai rahama na matukan ƙaunansu kun ji shimfiɗa da sharan fage daga annabi ko kalimatani kalmomi guda biyu khafifatani alal lisan masu sauƙin faɗi akan harshe thaqilatani fil mizan masu nauyi akan ma'auni habibatani ila rahman sannan Allah ne rahama na matukan kaunansu wanne ne sai ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim in ga wannan sai kin yi da gaske shi dan zai baki ki Allah sai kin yi da gaske kin dai wannan dai a ce ki faɗi guda ɗari ai ba wahala subhanallahi bihamdi subhanallahi al'azim daya subhanallahi bihamdi subhanallahi al'azim biyu da safi ki ishirin da rana ki ishirin da yamma ki ishirin da almuru ki ishirin kafin kwanciya bacci ki ishirin ba hada ɗari ba ba za ki yi wannan ba ba na ƙayyade adadi ba ne amma ƙwaya ɗari dai a wannan zikirin da ya kamata ki in ba za ki yi ɗari ba ki hamsin mana in hamsin ba zai samu ba ki ishirin mana to ko goma sai kin yi da gaske kullum shaɗin jabba ki ki kin ga kuwa yanda suke da sauki a harshe ko in kika tsara yin Allah madaukin sarki zai sauke maki al'amuranki ki baki ɗaya? yanda suke da nauyi a mizani ko to haka Allah madaukin sarki zai nauye mizanin kiran tashin alkiyama yanda Allah ke son su ko to haka Allah madaukin sarki zai soke kuma ya sa sauran bayan Allah gaba ɗaya su soke sai sa wannan kowa ta rike ta rika yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim malam yace hadal hadith akhiru shay'in fi sahih al-bukhari kun ga wannan hadisi shine hadisin karshe gaba ɗaya a cikin sayyid bukhari mana al-imam bukhari yana roƙon Allah maɗaukin sarki wannan abin gashi dan kaɗan ne ba mai yawa bane sai dai ya Allah maɗaukin sarki ɗaura mana shi akan ma'aunin ranar tashin alkiyama ya nauyi sannan kuma yi amfani da shi ya Allah ka kaunace mu manyan malamai kenan ina fatan mun gano wannan da kyau ba haka mai malam malam mai alwaji zai faɗi ba ya ce ya kawo kitabul etik ne a ƙarshen littafin shi yana fatan Allah ya yanta shi haka suke yi jama'a duk abin da bawa yake son ya ci moriyan shi ko to ya kalli lahira wallahi sa sa niyya mai kyau da ikhlasi duk wanda ya tsara wannan sai Allah madaukin sarki ya wuce mai gaba amma duk wani magana duk wata hikima duk wani hayaniya ko sai Allah madaukin sarki ya sa mutum ido ya ga yanda zai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba na 7563 muslim ya fitar da shi a lamba na 2294 al-imam at-tirmidhi a lamba hadisi na 3463 al-imam an-nasa'i fi amal al-yawmi wal layla a lamba hadisi na 830 ibn majah a lamba hadisi na 3806 Allah maraukin sarki ya saka mishi da alkhairi malam anan ya sauke lamba ya ce qauluhu subhanallahi wa bihamdihi ma'ana subhanallah menene hakikanin ma'anan subhanallah yace tanzihuhu amma la yaliqu bihi min kulli naqasin shine tsaftace da tsarkake Allah maraukin sarki ga duk abin da bai dace ya cancanci Allah ba na kowane abu na da yake na kasashe ne wal wawu wawu din da yace subhanallahi wa bihamdihi yace fi wa bihamdihi lil hal ai asbihuhu ina tasbihi ga Allah mutalabbisan bihamdi lahu kuma ina kwabawa da cakudawa ina mai godiya gare shi min ajalli tawfiqi hili dangane da mafi girman gamdakatar da Allah madaukin sarki yaman za mu zo za mu tarar da wannan da ƙarin bayani sosai a cancan gaba da izinin Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce waruwina fi sahihi muslim hadisi na biyu daga cikin jeren giyan hadisan littafin al'azkar mahala ya ce ruwina fi sahihi muslim mun ruwaito a cikin sahihi muslim an abi zarrin radiyallahu anhu hukala daga abu zarri algifari allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce kowa ya san wane ne abu zarri ko wanda abu zarri ya musulunta ai annabi ya ce kai abu zarra koma ƙauyenku in ka ji addini ya ƙarfi ya burunkafa kafa to ka komo addinin ba za ka yi yin shi ba yanzu da wuta-wuta da zafi-zafi ake yin shi ba za ka iya ba ya ce zai iya ya ce to je ka ka'aba ka ce ka musulunta abu zarra ya je da la'asar sakaliya sun zauna suna yan gulmace-gulmace da yan cuta da damfara da handama da babakere da suka saba ya daga murya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya kara ya ƙara suka ce iye gantakan da ɓoye ma sai an dudduba an gaba ma kusa ake yi yanzu kuma an zo ma inda muke nan da nan suka cinna matasa aka daren mu abu zarra suka yi mai kafurin doka sai da abbas ya zo ya tuttun kuɗe su ya ce ba ku da hankali don me za ku kashe ba mu dare to ba ruwa na ku je ku bige shi ku kashe masa ɗa za ku so zuwa kasuwanci dole ku bata kasansu kuma kun san halinsu saboda mutane ne waɗanda in kin so ki ce to cin da dai annabi ya fito daga cikin su bar ai ladabi ba su da wasa ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa da aka ce sab'un min sahabi fawqal alfi kad nakalu aka ce anil muhtari sai suka ce khairu mudar ya fi kowa alheri ga mudarawa da mutane ne waɗanda suke da zafin rai masu tsanani ba su da tausayi ba su da kaza duk balarabe na jin tsoron ba mudare to annabi kuma daga cikinsu ne akwai kakanshi shi daga cikinsu sai suka ce wai khairu mudar ya fi mudarawa alkhairi dan wane ne zai dai soki manzon Allah a ɓaran mai da garin shi wajen awo ranar kiyama ni dai ba da ni ba ina fatan mun gane kamar yanzu ne a ce ba zazzagi ya tara wani bakanu yana jibga sai ya ce a to ba ruwana za ku so zuwa tsaro kaya a kano kwa bi ta garin su kura ai sa tare ku ba ruwanmu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace Abu Zar al-Ghifari kenan yace qala li rasul kuma duk da haka ko Abu Zar fa a Makka ya musulunta lokacin musulunci na dumi-dumi ana shanta abin da fefe yadda ya kamata amma wata rana rikici hada shi da abdurrahman dan auf abu da nabi tashi yana fada yana calata subu a sahabi ta ku kara zagaman sahabai na saboda ai abdurrahman ya riga abu zarri musulunta saboda haka yana da daraja sama da abu zarri yana gaba da shi kalman banza na batanci bai kamata ta fito a bakin shi ba ya ce kakka kara daga yau sai yau kuma kar wanda ya kara ma daga cikin daga nan doka har tashin alkiyama zagin sahabi laifi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko abu zarri kenan qala ya ce ƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce da ni ala ukhbiruka bi ahabbi kalam bi ahabbil kalam ila Allah yace shin bana karantar da kai zance mafi soyuwa a wajen Allah ba inna hasbal kalami ila Allah ta'ala yace ka sani mafi soyuwan zance kakaf a wajen Allah subhanallahi wa bihamdihi ashe kina son Allah ya so ki tsara wannan subhanallahi wa bihamdihi wa fi riwayatin a wani ruwa ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tambayi annabi ayyul kalami afdalu wani magana ne fi kowanne falala qala annabi ya ce mastafallahu li mala'ikatihi zancen da Allah ya zaɓan ma mala'iku ya sa su su yi au li ibadihi ko kuma zancen da Allah ya zaɓan ma bayan shi na kwarai ya ce su riƙa yi subhanallahi wa bihamdihi wannan ya fi kowanne amma tsakaninki da Allah kina yi kuna bata kanku lokaci da ki zauna hira da ki zauna gulma da ki zauna shirme kare ki zauna ki wannan kina kwashe ladanki kina rabaswa kina baraswa kina kona su akan hirace hirace karshe ya kare ma gulma da annamimanci ki zauna ki zikiri ki salati ki ambaci Allah sai Allah madaukin sarki ya tuna ki ya dauka ki kila ba makiran ranki ne ya baci ki zauna ki ta surute ba gaira ba dalili karshen ta duk ɗan ibadan da kike da wanda Allah maraukin sarki zai ɗauka kake sakamako a ɗauki wannan a ba yinki kuma sai ƙara ɗaukaka kuma ki ƙara shiga cikin matsala kun gano wannan da kyau ku shi yasa ya zama wajibi kowanne daga nan ya kama zikiri wallahi kina neman ɗaukaka da buwaya ki kama zikiri in kina son sunanki ya cira ya sama na ki kama zikiri duk waɗannan abubuwan kuma mai gidansa gaba ɗaya shine ikhlasi Allah ya sa mu dace wannan hadisi muslim ne fitar da shi a lamba hadisi na 2731 tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 3587 al-imam an-nasa'i cikin amalul yawmi wal layla a lamba hadisi na 824 ya fitar da wannan hadisi Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi kun ga bata sake zani ba a hadisin farko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim hadisi na biyu subhanallahi wa bihamdihi hadisi na uku malam ya ce waruwina fi sahihi muslim aidan har ila yau mun ruwaito a cikin sahihu muslim an samura bunu jundab radiyallahu anhu kala daga samur dan jundab Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يشي أحب الكلام إلى الله تعالى أربع ما في سويوان كلمومي زنتتك أوجن الله منه كن سركي وداهدني كجي duk wani hayaniya da mutum zai je yi ko in ba wannan bane ya bata ma kanshi lokaci na farko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurraka annabi ya ce ba zai cutar da kai ba bi ayyihin na bada'ata ko da wanne ne ka fara mutum zai iya cewa wallahu akbar wala ilaha illallah walhamdulillah subhanallah zai iya cewa wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah subhanallah zai iya cewa walhamdulillah subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar zai iya cewa subhanallah wallahu akbar wala ilaha illallah walhamdulillah ko da wanne mutum ya fara ya yi su dai a haka to babu kalmomin da suka fi wannan shi duk zaman hira da kuke zaman banza kuke yi Allah baya son wannan Allah bai kaunan wannan ba ku neman kanku alheri tun kuna nema alheri ga abin da za ku zo na yi nan ina fatan mun gano wannan da kyau sun zauna suna ta hira koma daki ki zauna ki natsu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alaiku a ce wancan lafiya ke ce ina nan ina gyara alaka na da mahalicci na hmm. eh mu muna bata alakan ne kya ji da shi ya ce ba matsala ke ma baiwar Allah je ki gyara alakan ki da mahallicin ki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar oho dai eh mu dai Allah madaukakin sarki ya san imani a cikin zuciya ne to Allah ya kara mana karfin imani subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu kuma kin dauki da biya irin na wallahi ko tanka mata kake ko ki ci gaba idza la takas safihu fala tajibu in wawuya tana zance kake tanka mata fa khairun min ijabati hasukut mafi alheri da ke an samu da shine ke shiru mun gano wannan kin ko sakattu an safihi fa dhanna anni wawaye magana ne shiru na rabu da shi sai ya zaci ayaitu anal jawabi wa ma ayaitu wai dauka ya ba zan iya bada ansa bane shi ya san zan iya fa in kallamtahu farrashta anhu kina tanka mata damuwan kin ki zaman gulman sai yayi a cikin zuciyarta kin dai ko baki ba an dai tanka ko ba tanka ba fa in khallaituha kabadat tamutu in kin watsi da ita sai ta yanke jiki ta fada ta mutu ina fatan ban gano wannan da kyau amma ta zo ta hanka labule ta dauki kofa ta yi wane ne ai ta miki gori ta zage ki kina tanka kin zama irin ta sai ki kum da bakin ki ki shige can kuryan ɗaki in ma za ta biyo ki ki shige karkashin gado in ma kin gama zai yiwu ba ki haye kan gado wancan bacci nake ji ina son dan huta ai ku je ku ci gaba da hiran nan ai ina nan ina tafe bayan kin yi wa'azi kin yi wa'azi sun ki ki je ki abin da zai amfanar da ki in ba ka ba wallahi ana nan kawai sai ki ji mutuwa ta zo ta sure ki mun gano wannan da kyau ko yanzu a majalisin nan nawa mutuwa ta ɗauke mana ana nan sai ji ba wance ba wance ba wance cikin lissafin ba ba din kila ba mamaki ke ce ba ta gaba sani gina bata wa ki lokaci surutu dubu nawa sai akwai gidan tv ko gidan rediyon da awa 24 ba su kakkauta me suke yi surutu to na me surutu da kin yi tun kina karama kin girma kina yi kuma har yanzu kina yi duk waɗannan azkaɗin manzo Allah yana yin su za mu zo za mu ji karatu yanzu ko kuma nan gaba matan annabi tana zama tana yi har ma in yazo ya ga tana yi ce baiwar Allah har yanzu ana ta fama har yanzu ana ta fafatawa to ai bayan rabuwa na da ke na karanta kaza na karanta gaza. ai ma ya fi naki sai da shi to wanne ne ya manzan Allah sai manzan Allah ya bata za mu zo mu ɗiba mu ba amma kawai surutu malam surutu surutu ba Allah ya kiyaye ni na san duk surutan da zaki in an hada ki da waɗanda suke an ce ka ce wani ne ke gaba da wani to suna su surutun na kuɗi ne ma ina fatan mun gano wannan da kyau ke kuma naki surutun na me na shirme ko ki samu mamaki wallahi da jahilai ne ba san addini ba su iya shi duk malamai ne ke da jin yadda suke tsara abubuwan kin san akwai ilimin addini a ciki ba da rai jahiliya wannan abu ba zai taɓa yiwuwa ba ina gaya maki wannan salon magana da tsara shi da kowa da komai da suke yi ai zai wahala ka gama magana ba suna kula da kalmomin tauhidi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan hadisi ma ce al-Imam Muslim ne ya rawaito shi a lamba hadisi na 2137 abu dauda a lamba hadisi na dubu hudu da dari tara da hamsin da takwas tirmidhi a lamba na dubu biyu da dari takwas da talatin da takwas al'imamin nasa'i a cikin amalil yomi wal laila a lamba hadisi na dari takwas da arba'in da biyar da lamba na dari takwas da arba'in da bakwai allah ya saka mai da alkhairi da ibn maja a lamba hadisi na dubu uku da dari takwas da sha ɗaya daidai hadisi na hudu daga cikin jeren giyar hadisan littafin azkar malam ya ce waruwina fi sahihi muslim mun ruwaito hadisi cikin sahihu muslim an abi malikin al-ash'ari radiyallahu anhu kala daga abu malik al-ash'ari Allah maraukin sarki ya kara mashi yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce at-tuhuru shatrul iman sarki rabin imani mutum ya je kokarin gyara kidin shi da tauhidin shi da tsaftace aikin shi imani ne mutum ya je fitsari ko ba haya ko ɗaukewan jinin al'ada ko jinin biki ko al'ada ko haila da sauransu mutum ya tsaftace jikin shi ya tsaftace tufafin shi wajen ibada da tsabtan ɗaki da ban daki da kicin da komi wannan rabin imani ne kaga wata kaza ma malam ta ki tsafta ta ki kaza rabin imani ga wasar. ai mu ba ruwanmu ai mu wallahi masu zuhudi ne ba ni wallahi haka nake zaune sai in kwana bakwai ban yi wanki ba ina fata mun gano wannan da kyau kuma na kan yi sati uku ma ni ban yi wanka ba ai wannan aibin Allah ƙarya kike yi ina fatan mun gano wannan da kyau ki zama kina cikin tsafta da tsarki wannan menene rabin imani ne walhamdulillah faɗin alhamdulillah tamla'ul mizan wannan yana cika mizani to sharaban ke zauna kina alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wanda yake cika mizani ya sharaban ki da wannan amma kullum sai zafin hali sai ɗacin rai sai kunci sai wa wannan ba za ki mutu da shi ba zai baki a duniya shaɗin ya riba a kanki kina ba lahira sai maki hisabin shi wa subhanallah da faɗin subhanallah walhamdulillah tamla'ani faɗin subhanallah da walhamdulillah kowane ɗaya yana cika mizani aw tamla'u ma baina samawati wal ard ko suna cika tsakanin sama da ƙasa to ko ɗakin naka ce an cika miki da masara ai a da yawa ko da shinkafa ai da yawa ina ma a ce da gwalagwalai ne to abin da ke sama da gwal shine lada a ce an cika miki da shi <clears throat> to amma shi din sai ce in mm, kina da uzuri in mm, kin gaji in jiya kin yi in bacci kike yi wani shaɗan ne ya zama special advisor ɗinki wanda shaɗan ne ke baki shawara kakki abin arziki kuma dama ya ce zai bullo ta dama zai bullo ta hagu zai biyo ta gaba zai biyo ta baya ya ce ba ka taɓa samun bayanka suna gode ma ni'iman da ka yi musu Allah ya maki ni'iman lafiya ni'iman ilimi ni'iman dama da ga suna ba su da iyaka amma take kasa gode ma Allah kuma gode ma Allah a bisa waɗannan ni'imomi shine me shine aiki da abin da ni'iman ke nunawa da fatan kun fahimci wannan da kyau wallahi ku dagi ku yi wurjanjan Allah ya sa mu dace wannan hadisi ma ne ce muslim ne fitar da shi a lamba na 223 al-imam at-tirmidhi a lamba hadisi na 2512 al-imam an-nasa'i a juz'i na biyar shafi na shida zuwa na biyar zuwa na shida ibn majah lamba hadisi na 270 daidai Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam ya bibbi ya fassara mana waɗannan kalmomi a tuhur ya ce bibban tsamala hannu don ce tuhur wa bil fatihi kuma za a yi mai fata ce a tuhur sai ce alma'ul ladhi tatahhara bihi ruwan da ake tsarki da shi kal wudu'i wal wudu'i kaman al wudu'u yin alulan al wudu'u ruwan alulan was sahur was suhur mun gano wannan da kyau ko yin sahur din da kuma abincin sahur din yace a duba an nihaya za a samu a maddatu tahara Allah madaukin sarki ya sa mu dace in mun zo kasu na gaba inda dama sai mu karanta abin da ya shafi tahara shataru yace nis Allah shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum kama daga saukar ba kofin wasan kalle kama daga saukar